ko kana nan nan mace ba a cewa kullum ka ka fita abin nan ta an ka ya halatta ka ganta tare da wani ka ga fuskar ta ga tahunan ka fuska tana nuna kyawu tahuna tana nuna laushin ba shi ke nan ba sai ka zuba masa ido kullum mai wannan kuma na cewa ina tambaya game da sadakar yarinya ya ce shi dai an ba su irin wannan sadaka kuma sun gaɗe tare har sun haifi ‘ya'ya biyu to a yanzu kuma yana ganin cewa in ita keta iyayenta dai za su ba za ma su yadda ta kawo su koma a gidansa ba to nan me ya kamata yi ga abin nan sai a asalin masalik ya ce babu aure sai dai a aure ko da ka abin nan na tuni ƴaƴan ka domin da da kin eh, ne akwai akwai saurari da yake to na bi wawaye ne an ce ga shi ko shin ko kana yin abu ya ce bai da kyau ko ka abin da ka zo a arabi da ka gani addini ya bani Wannan sun je ba, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ni wannan kuma na tambaya ina hukuncin mutumin da ya ɗauke wa matarsa kuɗi don ya tafi wani gari wa'azi Thank you. sarki in ya zan saye da sayarwa yake kullum in lokacin da ya taho sai ya nufa fa abin da an gare shi abin nan da kimar da zaman da ya sayar da waɗanda bai sayar da ya kima su ya yi da kai akwai bashi in yana da wata dukiya wata ba da zakka ko yi mu ko yi na sai ya sa da bashi in ko yi da zakka da abin da an gare shi in ko babu wani abu sai ya hidda abin da ya na bashi abin da ya rage yin sadaka eh in da abin da zai da kira eh. babu shi to kamar mutum yana ajiye yaro yana sai masa wannan abin in ba wani babban mutum ya saya in wani yaro ne ya saya kamar shi akai domin abin abin nan in abu sai zai ba ka lokacin da ya wuce ba a yi ta aikin da a yi kiran kuma a yi أيضا هذا السيد كفاية عند أن يرفض Thank you. بدون تبان كما تابع ما نتو يتبادل بعض الحالات تكون مدلول في تغيير الكتابة ایک بات ہی کرتے ہیں اللہ کی اچھی مطلب یہ بہت آباد کرنے اللہ کی بچی لکھنے کے لیے مسئلہ ہے الإيمان وكان كل جسام مرغب في مثل غير الناس لولا أجل وأطور أبن عن قطعة تربده فأبن من كفر أبن حياته دون أبن أجل يوتنين على حميد فأكما أكو فأكو فأكما أكو فأكما فأكما فأكما ko kuma sha biyar وكذلك فرض a عاشوراء فيما أظن أذان عاشوراء فيما أظن النافلة wato an faɗaukar da yin kun gane da wahuwar huwa wa huwa al-akhir min al-muharram muraddabun fi an faɗaukar da yin sa da rajab haka na ya rajab da sha'aban shi ma an faɗaukar da yin sa wa yau a arafata haka na azumin rana arafa da rana ta bakwai ta ruwa rana ta takwas kenan rana ta takwas da ta tara ga wanda ba mai azumi ba ya ba mai haji ba wa kawai yan yara fata da gawar lahaji haka nan azumin rana arfa ga wanda ba su haji wannan abu da lullu na kuma da haji amma wata ga wanda yake abin nan wanda yake ba mai haji ba wata ya fi amma ga mai haji su gan ya fi ya fi kun gane ko babu laifi sai dai an zo ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai cika wata kamili ba da azumi in ba ramadan ba sai dai ya yin azumi da yawa cikin وزكاة العين والحرث والماشية فريضة وتذكر كدي ديناريا أزرقا والحرث هكذا ذكر نوما والماشية هكذا ذكر دبوجي فضيلة فضيلة kun gane haka nan zakkar dukiyar ta fai wadda ka haka da kuka da sunnatu sannan a abin nan zakkar أظن كنا فيه فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي ووجدت هذا الجنة كنا فيه من خارجه إيه؟ قلنا وهج البيت فريضة وصلنا حج الآية فريضة من شباب وين يصاب المسلم والعمرة سنة واجبة عمرة إذا كنا فيه وديك من الحرج فوجدات سنة واجبة وتلبية سنة فتلبية سنة من الحرج wanda yake in mutum ya barka daga farkon miƙati yana ba da gudu labbaik allahumma labbaik wannan yake bil hajji farida lokacin da mutum ya yi harama da haji idan ya harama ya fara abin nan ya shiga da niyya farida ne kamar sauran ayyukan ibada duka wata ne ke fada farida a wajin ifada farida ne wata ayi bayan safa wal marwa farida tafiya tsakanin safa da marwa suna farida ne baɗa da jini wa gudun amma ka za an yi tsawafi kamin a yi safa da marwa to shi ne tawafin kuduri wajibi ne da duk wanda ya harama da bani kafi kun gane wa tawafin ifada ta aka da minhu amma tawafin ifada ya fi kalli su karin da wa da ya sunna in mutum ya ƙara aikin hajji zai bar makka to su yi tsawafin ban kwana sunna haka nan kuma duk wanda ya zai bar maka da tafiya wata sakar da miƙati to abin nan hafi ne shi tsawafin bauta na ko da mutumin makka ne wal mabitu bi minan lailata yawm arfata kana ne na barin arfa sunnatun wato sunna ne kun gane ah, wal jam'u bi arfata wajibun asara الظهر بالعصر عرفة واجب وجوب السنن والوقوف کلو لوگوں کو بھاڑی تھی ایک دن ko ina mutum wani ya nan yana dubu hudu yana ya ajiye naira dubu da ɗari hudu a wannan banki ko da ya ajiye naira da da daga baya zai kama ne misali yi dubu da ɗari yi a kai naira dubu da ɗari kawai. In ya gaya ma waɗanda yadda cewa zakka ne. To. Ko a'a ah, tun daga duka dukiyar ka ce ah, tun da ya fitar sai ya abin da ya rage in ya so da fitarwa eh shi ne da da ta ba ya gani in an je yana bi duk da ba ya to ya yi hasara sai dai in ya ga miskini da yabba ya gaya masa zakka ne sannan kuma yana nan bai abin nan bai ya shafi kure ni na Muna iya mayarwa, in ya gaya masa zakka ne ko bai ya da kashewa ba, amma ya ya kashe dai ya karɓe ba.

farilla hmm. ba ya koma ya yi oh. to huta ba su ba na da bai ya da da da ويطوف المسعر الحرامي مأمورا به wato in an komo daga daga arfa a tsaya mas'alar harami a nuna ai addu'a a kwana nan ali umarni da domin abin nan an ce rabbul lahu inda mas'alar harami a cewa da qur'ani yayi abin sai da sunna ta bayyana cewa ba fa inna bane kun gane a'a wajibi in mutum da zauna ba ai zai ba da jini kuna wannan mutum da kafin na bin wajiba da hukumar mas'alar harami mamurin jini wato amma tsayi da mas'alar harami don ai addu'a wato an yi umarni da shi shi ba wajibi ba ne domin mutum ya bai kwana ba kwana ba zai tsaya ba matsal abin da matsal haram ba ta duk wurin muzdalifa a jiki ne abin nan wato in ka yi sallar asuba ka tsaya kai ta roƙon Allah har rana ta kusan cewa ta nan ka fita to ina ne walan ne da jima'a sunnatun wajiba in mutum ya komo daga ya komo daga muzdalifa da shigar shi ne na ta kai jeji jamratul aqaba sannan kwanuka kuma sauran kwanuka biyu ko uku jeji jamrat duka sunna ne mai karfi wajibi ne wa kazalika al-hilat wato aski in mutum ya yi jifa shi ma abin nan wajibi ne wa ta kabilar rukun sunnatun wajiba kun mutum na dawaki ya tunjanci abin hajar al-aswad farko wajibi ne saura mustahabi ko sunna والبذل للإيران سنة وانقى بالإظهار ما صنع له ورقوا عند الإيران سنة يتيس يرسلوه وظهار ما فيما صنع له وبذل عرفة سنة وانقى من عرفة صنع له وفي الإنكار بيا والبذل للدخول مكة مستحب وانقى بين سجارة مكة مستحب له إنه في مكة باكين مدلي وفي المسجد وانقى بيوان Jangan aku jadi yang mana tak ada yang mungkin ah, ada di hotel ini kami itu. Eh. Hmm. Apa yang dapat orang ibu dah cuci kami mungkin apa ada kat atas ini ya. Ada nak senang. ولقيتهم لدخول ما آه، لدخول ما كثر من التهدد وصلاته الجماعة أبلغ من صلاة الفجر بسبب وعشرين درجة مطية يصلى تعالى الإيمان يأتي ويصلى في كتائج درجة يسولين دبقل sun gane ga جزء riwaya jizgi 25 wannan ya nuna jizgi 25 suna daidai da daraja 27 saboda haka jizgi ya yi girma سنداني وصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم آه، فرضا أو من الصلاة في سائر المساجد متن يصلى في كتاي كتن مثلا في مكة أنا أتلاقي لكم أدا مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كتاي ياجي يصلى كتن سورة مثلا في طيب، يدك سنداني كو واتكنا كودا للإيمان وابوي بهما في الفضل لمسجد ايليا فهو بيت المقدس آه، مثل بيت المقدس في جنس درجه واعتبرها آه، في مقدار التدريس ان يتعطاني شيء فوضى بذلك بين المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم an yi sabani tsakanin shin wani ya ci masallacin maka ya ci ko kuma masallacin annabi ya ci lam yarid يعني، آه، يعني يعني ما أنه اختلف واتو أدنى باب يعني أحاديث وان بزي بينا وانا مثلا كلا تشكل في وسيم واتو دي وما ذا يتقل أهل مجدين على الآخر دليل أولي سياني واتو باب وني نفسه وإنما أراد بيان لثلاث الواجب بين العلماء هل مكة أبلد أو المدينة ثم مكة إذا أو مدينة تركيكو ومشهور المذهب أن المدينة أفضل أما مذهب مالك وفي المدينة في مكة ومعنى تميل بينهما أن ثواب العمل في إيداهما أكثر من ثواب العمل في الأخرى وفي أبن بأكله لا برأيت سكن مدينة فوق سكن مكة يا سكن إيدا ولن مالمان مالمان مظاهر سنة سابعاني وفي أقوى حديثي لأنك سنة sallah cikin masallaci na wannan ya fi sallah cikin kowane masallaci da lada dubu in illa masjidil haram ya fi da lada dubu illa illa masjidil haram shin abin nan illa din nan toge wannan daga abin nan ga adadin abin nan ga adadin lada ya koma koko ya koma da abin da nan fifiko don an ya koma da fifiko wato sallah cikin masallaci na wannan na madina ya fi sallah cikin kowane masallaci sai na makka wato shi da shi kirkira yana yi kenan na makka ya fi wannan shi ne mazhabar shafi na cewa masallacin makka ya fi domin su ne nasu ya tafi a kan sa na Qur'ani shi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim nan da kana hukka na amina ta abin Malik na cewa a masallacin Madina ya fi domin kullum Allah zai zaɓa mu Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da shi daraja duka saboda haka masallacin Madina tun da ya dan cikin sahih Annabi ke sallah to ya fi daraja duka da nawa saboda haka cewa sallah masallaci na wannan ya fi sallah cikin kowane masallaci in ba na masa ba da na da ashirin da bakwai in ba na masa ba da dubu ho a da sallah dubu da na da dubu in ba na masa ba ma'ana shi kenan ya fi shi amma ba da dubu ba ba da adadin ba sai dai sai ɗari ka ba kun gane ko ya fi shi ba da dubu ba to kowane ne ne da hujjar shi malik abin da abuja shi Allah na ba annabi ya fi domin nasu ya gare yaya a cewa Allah na zaɓar mu annabi ya wannan magana wanda yake ce eh haka ne amma wato annabi aiki na ibada za a masa a hasarar da yayi a a Makka ko ba haka ba saboda ka kenan wakannan na na nan kenan su wannan kuma zai taho har da ziyara in kai mutumin makka ne kana ganin masallacin makka ya fi na madina in kace zan kai makka in madina in yi sallah masallacin annabi ba ya lazim ka taka tafi domin za ka bar wanda ya fito ne in kai mutumin madina ne kana ganin na madina ya fi kana ganin na makka na madina ya fi na makka wato in kace zan kai makka in yi sallah kai ba wai umra ko wani abu ba dole zan ka tafi yanzu kana cikin wanda su ke kun gane ko su duka da na makka da na madina wanda su a cikin maka ko cikin madina yake zai kai baiti maka duka yi sallah ba mu bin kai domin waɗannan ittifaqan kun gane ko kun gane to to ne ولم يختلف باي sabani أن صلاة في مسجد الرسول أفضل من ألف صلاة فيما سواه wato ba yi sabani cewa wato sallah cikin masallacin annabi na madina ya fi sallah cikin guda ta fi sallah dubu ga wani masallaci wanda ba shi ba ya ce wani majal harami in ba majal harami ba kun ga wani masarai na sauran masallatai na abin nan na jidda ne ko na kaduna ne ko na abin duk dai in dai ba cikin makka ne ba ba madina ba to masallacin annabi ya fi ma'al madina ke kuluna mutanen madina wato malik suna cewa inna salata fi abdal min as-salati fi masjidil haram mutanen madina sune malik ko bidin alfin amma ba da dubu ba sallah masallacin annabi ya a madina ya ga sallah masallacin makka amma ba da dubu ba kun gane ko to akwai littafan hadisai waɗanda waɗanda ke ruwaito ya ce a sallah masallacin makka ya fi falla a wani masallaci da dubu goma sha dubu goma sha to eh, yana yi yiwa wannan hadisi da inganta da wurin malik wa hada kullu fil fara'il wannan duka ga farillai ban daga nafiloli kun gane wa man da wa'idi fa fi bi fa fi bi yuta abla mutum yayi gida cikin gida ya fi ya tafi masallaci ya tsaya masallacin nabi an ce kada ku bar gidajen su ku zan kabuka wanda yake ne shiga gidansa bai sallah gidansa ya zan kaburi kuraya ku da yin sallah cikin da karatun Qur'ani ba ka ce a tawo ai ma ba kai kana kwace kai kai kun ne. to to ya zama ya raya su ga dakuna su kai faɗa haka ai in kai ba kai ai ya zan kauri gare ka ko ɗakin ku ɗaya ne ai tun da shi bai yi ba gare shi ya zan kauri in ya taho raka ta yi abin na raka abin na abin na da yadda masallaci wa na mura gaban shi wa amma na wajen da shi fajir da yake ablan kun gane wa tana kula biyar rukuri لأهل مكة أحب إلينا من الطواف إن لو كنت حجي ليه to mutanen cikin garin makka su yi nafiloli da sallah ya ta su yi tsawafi domin sai ta hana baki su bar baki su bar su tsora jaya kashin kaba su kuma su kama sallah kun gane ya tsawafin ya jira baya habbi ilaina min ar-rukui baki su ko in sun tafi a sai ta yin tsawafi ya fi su yi nafiloli na na sallah likin nafi wujud zalika lahum dan karancin samu wannan gare kun gane ومن الفرائض جمع البصر عن المحارم أقول لك السنفر اللي وان بيك نمعاملة in ka ga wani abin shawa farin idanunka kada ka buɗe kai ta kallo kun gane rinka idanu daga haram wajibi ne وليس ثم درس الاولى بذلك تعمد حرج بعض ليسي دليل دي نفرقو ان دي بعد جنجم كيبا فأذا إذا فضلني كجاي تو نفرقو النبع كل ولازم نظر الى المتجال تو كما وردك تاسوها abin shawa ta aikata daga sun san ana sa mata sun suna yara shawa da da bikin sun san sun kuma da shawa nan sun ka ganta kamar bikin nan ba ba wannan babu koyi shi ne mutu ga Allah wata da mai yawo abin nan eh. in ma aika mana eh بين هزارة بطا سيد وكما صلى تكن هرم من مكة إنان يا فتلا عند بعد تكن هرم يبا صلى تكن هرم من مكة يا فتلا تكن هرم من مدينة عند بمبان في كوية نفلات لما فلات فعلان أما أثر قبل عن النبي صلى الله عليه وسلم ربه كما أخذ الجسين كفاته كعبه

فبان اما ان كان دون وطن اصابع فانا كما تتعرف ان الشيء هو حياء حلقة ايضا اخوة ان دواء بس افا مكوكي فبان ko da abin nan ko da na na masa ko na duk cikin Saudi Arabia duk inda limami yake to abin nan hukumar za ta biya mafi yawa zai zan alƙali ko mataimaki da alƙalai yanzu ana gayyatar limamin makka ko da na madina ma ka gane don na makka wato na madina tura wata mutanen kasar na sun hijirin madina su bisa ga makka shi yasa sabbin mai kirawo na madina kuma a lokacin nan wata limamin madina ya fi kufa yan kan ka kirawo shi Mm. da wannan rikici ya ko wani da ba da bai ana son sami sai ta kai kafo ba ba da ba da ka ake yi ba ina fatar yana karantawa Oh ko da zama dole din sai in dai ka ga wani mali a cikin wani masallaci ko ana jin domin wata liman ba sallah da yake wa mutane ba abubuwa da yawa yake wa mutane kaga liman ya karantar ya yi shari'a ya ga mutane da sallah sannan kuma bai da ikon ya don ya zini da yana sai gari ya ɗauka liman ya yi ba ko ba haka ba da wanda haka ya kamata tsare mutum ne ko limanin kaduna ya yi wani abu yadda wannan gari zai yi zai ɗauka kuma ku duba in wani tashin hankali ya tafi sai a ce yi ko muna addu'a cikin masallatai daidai ne a kyale ya kai lokacin tashin hankali ya tafi yi addu'a in kun ba mu ba sun manta da mu suna ta cutu ɗaya sai lokacin da eh, kankara da ana abin yan watan limani watan aikin da liman ke zai da biya kuma ko wani abin nan wani sanarwa wata an muhimmi a farai wata gwamnati ke son ta ba muhimmanci yan ka faɗa ma liman mai zai sa cikin hudu ba ko da mutane ko ba haka ba kamar yanzu laifukan da ake yi hukuma kamin ta hana ta sami umar sun kai ba akai ana kaza a bari ko kuma ba a yin kaza ya kamata a yi tun bai hukar yi duka ga faɗa cikin rediyo Thank eh, you. Eh, eh. haka ka daga masallaci ake ka daga masallaci da ake tafiya ko eh haka domin in za a yi haddi ba ya halatta a yi da abin nan koyo domin ana yin haddi ne ba don a yi masa azaba ba don mutane su gani ka gane wani ya shara azaba kuma ta'ifatin min al-mu'minin don ga awa mutum bulala saboda ya yi gina tilas na ta cikin mutane ba ya mata cuta haka nan iya sha giya abin nan an ka kama da ko ba mana da farko da ne za a ko kwanciya abin nan mazan masa ya ya ba haka ne abin nan a jima duk duniya ta yi kyau kun gane ko kun ne ma ba a mata

kayan da ita ce hadarta wata ita kai kira ba ta na kwarai ba yanzu in na kai an ka ba ta yi ta kwarai gaskiya mutane ba su yi a yi abin da ke sa har mutum ya karkace mutane an kai kai sai kai gudu don ko ta kafa irin da ba dai amma in ka ta kula da kin da kin saboda ka in ka yi da kin ka ko ba ta yana dena ta abin nan ka ta ko ka kuwa kai kin ka kan ka ba ku wani abin da ku ba ku da na ta Kura ta ga ana tsoro, ta ga ana faɗa ta wani don haka wato mace da aka yi a tarbiyya a madina sadakin kama ya fi sauran mata میں نے آنا پتھر دیا موٹا گا کریں to ga da ana ba musulmi da yayi da ya ya ya da ba da duk kowa musulmi wanda ya sani ne ba ba ba ya ta tana ganin akwai wata ayyuka ta yi don muna ganin ya ya aikin musulmi ne ba jama'a ga members nata duk kowane musulmi memba ne ko ka office number ko kuma karon su meeting number ko abin da kawai ke cewa ni da da ta cikin jama'a in kada ku sai ka ba da taimako ko da magana ko da samu ko da wani abu ko da wani aiki duba abin a ga waɗanda ake tsammanin za su kanke jisu wanda zai amfani ya yi su ne wato na ake na ake kowa ya tafi sanin kaduna ba kan saurin ba wanda mutanen barna mutanen abin mutanen sassafin mutanen bana da lorin da abin ba su ya ke ɗan gaggabo wa waɗanda su ke gabani ko wani wurare da don su kan abin a'a wannan ya zai zafi ce ga abin da mun sani amma zan tabbaci aikin koyar mutum ne ba za ne wanda a cikin gwamnati da wanda aiwatu Thank you. apa ni? Ini sekali orang. Apa ni? Kan dia tak ada di dia ada daraja. Ya, itu dah lah. Thank you. a ina kana ne masu ba da ya hukun abin da sojoji kai sun fito ne lokacin da ake za a yi sallah yana yiwa wasu ne suna ganin ba su gani abin nan sun yi da sallah tsufa an da shawar abin nan barbi da fata cikinta wala bin da ila sabati da uzurin ne ta harka ala wanda yake kuma ana ganin shawar ta yana yiwa ka dube ta don wata lamura kamar eh, ka dube ta ka sani don ita za ka yi shaida a ta ita ce ta yi zana ta ko ita ce ake bi ba ta ita ce ta yi wani laifi don ba ka san ka baya za ka kai da alƙali ka ce wannan ce kun kun gane eh, da wannan ba da shaida ana iya bibinta wasu ilimi da makamancin abin da ya kama da shi in ya mace ya mace zai da lokaci da kamar mai abin nan likita ya buɗa ya gani in ya mace ya ga wurin wurin cinye wa in kana ta hul aurati ko da ga al'aurar sun ga farjin kare lakin ya zalakan illa amma shi kenan sai ya abin nan ya kafa tufa daidai da ciyan ba ta ake buɗe tufa ba ينظر الى حدود ذاك الحديه لانه اذا لم ينكر التوبه ولربما تعدى نظره الى غير موضع الا ان بعد حالتها عن سوداء وزي يوسف كوجا ان عند باورين سيان با ورين سيان با ان توبه سجودا saboda haka wato in likita mutum likita ne baya halatta ya ce dori tuwa ne sai su a buɗa wa wurin allurar kuma abin nan yadda ba musulma ba ba ya halatta a ga musulma mace ta ga jikin musulma mace balle na miji wannan da aka wata wajibi ne ma abin nan

Jadi kita ini ada hati. Jadi yang ada hati ini mana? Terima kasih kerana menonton! ko da namiji da sanata ya yi da fa'in ba ka iya da ko kuma ba ka ba su

wannan lauyin musulmi ne duka wasu an daban lauyin musulmi ne duka da sun kana ƴaƴan su ba a dinnan su makaranta makaranta su kari wannan wannan an wuce wannan duk yadda zai na magani har ya bibi jikinka wani. ya kamata ya zan ɗan wani. kuke da yau ne abin ayyuka da kuke gani kamar masu sauki ba masu sauki ba ne ko da ɗan sanda likitoci abin a hatta kafin ba halitta ma ka wani wakili wani wanda yake musulmi ma wanda abin wanda bai san ba ka shi wakili da kai da kayan ka na wani idan na abin nan kuma idan wanda ba musulmi ba idan wanda an musulmi ya tafi yana idan wanda idan wanda musulmi ya tafi yana wanke ma kafirai gida yana kare musu abin aiki da na walakan na sai a ba a ba ما قام بس انت بينكم وانا ابو Thank you.

Ini orang tua pada kalau itu jalan, itu kan ada jalan itu kalau bagian ada kalau. Ya jalan mana? Ah, ada mandang kata macam kata itu kata orang kata ni bukan itu nama kami. Bahkan itu macam itu macam kepoli parau. Kata itu apa yang itu? Ini saya kata ni ada mereka.

لا بد اليوم لا هكذا كل بعمد مولود كل بعمد مولود بعد الأمير هذا يعني أنا أنا وأرغب في ذلك للخاطب أن يروا بدر ما يكون أوليه wata mai son aure ya dubi huskar wanda zai yake son ya aura da kuma ya dubi tafunan ba kun gane abin nan ku duba ga al-khabir إذا كان قصده مجرد علم صفتها فقط إنما كنا ننسب التطور وهذا نظره قاصر على رؤية الوجه والقصير لا يهلك تبديع عند باسط كعبدا تعبدا لا وإنما رخص له في النظر إليهما أنت أن يربك بجهودك تبديع هنا لأنه يستدل برؤية الوجه على الجمال هي فقلت هنا تأتنا بالتوحيد العظيم وبرؤية الكفين على خمس البدر هي اللي بتاع هنا هنا تأتي بتنفع أصدوتي kun gane ko Thank <laughs> you.